Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 20 ga watan Agustan 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai. Wani jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane dubu goma sha takwas ta jirgin sama daga Kabul lokacin da Taliban ta karba iko. Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafin ta ya ce jami'an gwamnatin tarayya Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa da yi allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaka da babban hadarin kamuwa da ciwon zuciya. Firaministan Sudan yana ziyara a Juba yayin da ake fama da dambarwar siyasa. Kanin labaran kenan. Kwararru a fannin man fetur sun tafka muhawara a kan kwamitin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada wanda zai yi duba ga yadda dokar sake fasalin masana'antar man fetur ta kasa za ta yi wa 'yan kasar amfani ko akasin haka. ni ina ta tambayoyi da yawa akan wannan dokar shin yaya farashin mai zai zama a cikin ƙasa mutumin lagos da mutumin maiduguri za su biya kuɗin mai ɗaya Muna ɗauke da ra'ayoyin jama'a a kan yunkurin buɗe kamfanin iskar gas domin samar da wutar lantarki a garin Maiduguri a jamhuriyar Nijar kuma masu wakiltar al'ummar jihar Tilaberi a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan kare jama'a daga munanan hare-haren ta'addanci da ke laƙuma rayukan fararen hula. Kamar kowace ranar Juma'a muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane dubu goma sha takwas ta jirgin sama daga Kabul tun lokacin da Taliban ta karɓa iko. Jami'in wanda ya nema sake sunansa ya ce dubban mutane har yanzu suna kokari don isa filin jirgin saman. Kafafen sada zumunta na Facebook da Twitter da LinkedIn sun sanar cewa sun ɗauki mataki don kare bayanan kwastomominsu yayin da kungiyar taliban take ci gaba da matsakaimin karba iko a afghanistan kungiyar amnesty international ta ce kungiyar taliban ce take da alhakin gallazawa da kuma kashe wasu mutane na al'umma hazara a lardin gazini a watan da ya gabata halin da ake ciki a kabul ya nuna an samu dan kwanciyar hankali a yau ko da yake tituna da shaguna wayan suke ba hada-hadar mutane kamar yadda aka saba kasashen indonesia da jamus da denmark da kuma Australia na daga cikin kasashe da suka kwashe 'yan kasarsu da 'yan Afghanistan ta jirgin sama daga Kabul a cikin kwanakin da suka gabata. Kasar Pakistan ita ma tana kwashe 'yan kasarta da 'yan kasashen waje daga Afghanistan. Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta a daren jiya Alhamis ya ce, jami'an gwamnatin tarayya Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa ta yiwu allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaƙa da babban haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ko kumburin zuciya ga yara matasa ba kamar yadda aka yi tsambani ba a baya. Jaridar ta ta ambato wasu majiyoyi da suka nemi a sakaye sunansu waɗanda ba ba su izinin yin magana ba kan binciken da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA take gudanarwa tare da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. Jaridar ta Post ta ce Amurka tana amfani da wasu bayanai ne daga kasar Canada wanda ke nuna cewa yara matasa musamman maza 'yan ƙasa da shekara talatin ko makamancin haka waɗanda aka yi wa allurar rigakafin Moderna na fuskantar babban haɗarin kamuwa da ciwon zuciya fiye da waɗanda suka karɓi allurar rigakafin Pfizer. Jaridar Post ta kuma ƙara da cewa jami'ai a hukumar FDA da hukumar CDC kuma suna binciken bayanai daga Amurka don kokarin tantance ko akwai shaidar karuwa hadari a cikin jama'a amurka a watan yunin da ya gabata jaridar ta rawaito cewa jami'an tarayya sun amince cewa mai yiwuwa akwai alaka tsakanin alluran madana da pfizer da kuma ciwon zuciya ga yara 'yan ƙasa da shekara sha bakwai da kuma matasa da suka haura haka labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc prime Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zummar maido da zaman lafiya a Sudan ta kudu yayin da ake fama da dambarwar siyasa tsakanin kungiyar SPLM karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu Rick Mashar. Ana sa ran jami'ai daga Khartoum da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadi ta sudan da kungiyoyin mayaka da dama suka rattaba hannu a kai bara ministar harkokin wajen sudan maryam almahadi wadda ta raka hamdok ta shaida wa 'yan jarida a filin jirgin saman kasa da kasa na juba cewa shugabancin sudan ya damu kan jinkirta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar sudan ta kudu An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun albarkatun man fetur a Najeriya. Ƙwararru a fannin man fetur sun tafka muhawara akan kwamitin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa wanda zai yi duba ga yadda dokar sake fasalin masana'antar man fetur ta ƙasa za ta yi wa 'yan ƙasar amfani ko kuma akasin haka. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batun a wannan rahoto da ta aiko mana. Wannan kwamiti ne da ke kunshe da mutane tara a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan albarkatun man fetur Timi Pre Silva wanda zai kula da aiwatar da sabuwar dokar masana'antar man fetur ta ƙasa wacce ake sa ran yi mata garan bawul da kuma tabbatar da cewa sabbin cibiyoyi da za a ƙirƙira a masana'antar za su samu cikakken ikon isar da ayyukansu a ƙarƙashin sabuwar dokar. Amma ga tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce in dai a game da wannan dokar sake fasalin masana'antar man fetur ne shi fa bai gamsu ba. ba ni ina ta tambayoyi da yawa akan wannan dokar shin yaya farashin mai zai zama a cikin kasa mutumin lagos da mutumin maiduguri za su biya kuɗin mai ɗaya idan ba za su biya kuɗin mai ɗaya ba kasar ta zama ɗaya a ce mutumin maiduguri ya biya kuɗin da ya kusan ninka na lagos don yana kusa da bakin ruwa ya biya kasa da haka shin me makomar da dama daga cikin ma'aikatan nan ni fa gaskiya wannan dokar ta pib sai an baje ta a faifai sai mutane sun gane menene domin karshen ta in ba sa'a aka yi ba kuma zai iya kawo mana rudani a kasa. To sai dai ga tsohon jami'i a ma'aikatar man fetur ta Kaduna Dr. Kailani Muhammad yana mai ra'ayin kwamitin ya gaggauta warware wasu lamura da suka kunshi masana'antar kafin a samu daidaito. Muna kyautata zaton a ce su yi wannan aiki tunda NNPC tana da records akwai assets ɗinsu da maganan taxes da maganar royalties da maganan joint ventures maganan ita kanta kurut da rijiyoyi da kuma abubuwan wanda da ake haƙo rijiyoyin asset da na nnpc wajen wata shida insha Allah wanda aka ba da himma za a iya aiwatar da shi a tabbatar cewa wannan sabuwar doka wanda ya warware nnpc zuwa ta ci gashin kanta ta zama kamfani wanda yake babu tsangwama management na nnpc din za su iya cewa a yi a yi a bari a bari amma shugaban ma'aikatar man fetur ta kasa mele kolo kyari ya yi ƙarin haske a kan batun gwamnatin tarayya da masauran gwamnatoci duk za su samu dukiya na da ba su samu ba domin ayyuka za su yawa na biyu zai kawo ci gaba kasa domin duk shekarun da aka yi kullum ana fafutukan sanya man fetur wato ita bakan man fetur a fito da shi shi amma ba sa hanya hankali akan gas ba so wannan doka ta mai da hankali sosai domin ta ba da sarari da yadda za a yi iskan gas na kawo shi gidajen mutane kamfanoni da iran inda da ake ake wutan lantarki a karshe nan zuwa shekara uku zuwa fita za a ga bambanci domin kasar nan za ta ci gaba kuma dukiya za ta shiga hannun mutane an ba wa kwamitin wa'adin watanni goma sha biyu na kammala aikin da shugaba muhammadu buhari ya basu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya da Madina. Kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya. Jiya Alhamis agaji ga waɗanda bala'in girgizar ƙasa da mahaukaciyar guguwa ta shafa ya fara kwarara da sauri zuwa ƙasar Haiti amma talauci da ya katutuwa a kasashen yankin caribbean da rashin tsaro da karancin ababen more rayuwa har yanzu suna haifar da babban kalubalen samar da abinci da ayyukan kiwon lafiya na gaggawa ga waɗanda suke da bukata kayayyakin agaji daga kungiyoyi masu zaman kansu da jiragen ruwan kayayyaki daga gwamnatin amurka da sauransu sun fara sauka yankin kudu maso gabashin kasar inda girgizar kasar ta auku a ƙarshen mako inda ta kashe sama da mutane dubu biyu da ɗari ɗaya amma buƙatar ta yi yawa sosai lamarin da mahaukaciyar guguwar grace da ta zubar da ruwan sama ta dagula kuma mutane na ci gaba da damuwa da yadda lamarin yake tafiyar hawainiya kari ga matsalolin babban asibiti da ke babban birnin kasar port au prince inda ake kai da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata a rufe shi jiya alhamis na kwanaki biyu don nuna adawa da garkuwa da wasu likitoci biyu cikinsu har da ɗaya daga cikin likitocin kashi da suka yi karanci a ƙasar. Hukumar kare fararen hula ta Haiti ta daga adadin waɗanda suka mutu daga girgizar ƙasar zuwa 2,189 kuma ta ce mutane 12,268 sun jikkata. Jiya Alhamis Amurka ta kakaba takunkumi kan wasu manyan jami'an ƙasar Cuba uku. wanda shine na baya-bayan nan a jerin matakan mayar da martani kan murkushe masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a tsibirin ma'aikatar baitulmanin amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an hukunta manyan jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar biyu ne saboda rawar da suka taka wajen dakila zanga-zanga da ba kasafai ake yi ba a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin kwaminsanci inda aka ɗaure ɗaruruwan mutane a gidan yari shugabar kula da kadarorin ƙasashen waje ta amurka opec andrea m gaski ta ce washington za ta ci gaba da tabbatar da hukunta waɗanda ke baiwa gwamnatin cuba damar cin zarafin bil adama gaski ta ce matakin na yau ya fallasa ƙarin masu laifi da ke da hannu a murkushe kiran mutanen cuba na 'yanci da mutunta haƙƙin ɗan adam. Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Babban manajan NNPC na ƙasa Alhaji Kolo mai Kyari ya ce za su samar da wutar lantarki mai amfani da iskar gas. inda suke shirin kafa wani kamfani a garin maiduguri da haɗin gwiwar wata kamfanin ƙasar Amurka. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda da ci gaban rahoton. babban manajan matatan man fetur na kasa wato alhaji kulowo mele kyari ya ce za su samar da wutan lantarki ta hanyar iskan gas inda suke shirin kafa kamfanin a garin maiduguri da haɗin gwiwar wata kamfani na kasar amurka babban manajan ya ce samar da wannan kamfani mai amfani da iskan gas zai taimaka gaya wajen haɓaka harkokin tattalin arzikin ƙasar nan musamman ma a jihar borno da ke fama da matsalar tsaro inda ba manta ba tun watannin baya da suka wuce babban manajan ya bayyana haka garin maiduguri inda ya shirya gwamnan jihar borno professor babagana umar mara zulunci cewa za a samar da wannan kamfani mai amfani da iskan gas tun watan da janairu na dai garin baidu yake fama da matsalar wutan lantarki sakamakon lalata wutan lantarki da ake tan cewa mayakan boko haram ne suka yi a hanyar mai dugu zuwa da maturu wannan tun a wancan lokacin sai dai jama'a su yi amfani da abin da ya sauka wajen samar da hatsin wutan lantarki a gidajensu da ma wajen su. babban manajan ya dai alkawarin cewa cikin wata uku zuwa wata hudu za a samar da wannan wutan lantarki mai amfani da iskan gas wannan jama'a ke ta farin ciki da jin hakan sai dai da alamu wannan batu abu ne mai kamar wuya tunda ba cikin kasafin kuɗin bana kuma da aka ɗeba na watanni uku zuwa hudu kan shuɗewa yanzu. sunana ali maza eh to ni a nawa lissafi da tunani kuma shi damun ai rayuwa neman aiki a ci gaba so mu muna ga idan aka mana wannan dan an ci gaba idan zai tabbata cewar za a yi din to mu ci gaba ne gare mu to amma shin yaya kwalitin abin yaya lastin nashi ba za a zo kuma a mana shi mu zo mu sake samun matsala ba game da al'amari na wuta ko wani abu shi shine sunana Mala ibrahim to ra'ayina ɗaya ne don kwanakin baya wata uku da ya gabata an zo an yi wannan magana a cikin wata uku kankanin lokaci za a yi to sai yanzu kuma an zo an sake hasa sabon to allah ya tabbatar mana da gaskiyan al'amari to kuna gani wannan mai yiwa ne eh to gashi ne dai abu dai an ce dai gwamnati zai yi abu dai za mu bi baya manyan mu sai su biyo mana baya akan al'amarin kudu in Allah ya kaddara za mu samu Halima Suleiman eh to yanda suka fada za su kawo din yana da kyau in har za su mana da gaske ne amma iskan gas din zai iya mana abin da muke so kamar misali irin injin markaɗe da su abin um, ruwan bohol zai iya kawowa shine abin da muke so mu san da iskan gas din dan ina ganin kamar ba zai kai ainihin nefan mu karfi ba mu inda son samu ne mun fi son wutan nepa din direct a uh, sunana abakar sadiq ne gaskiya ne yunkurin gwamnatin tarayya abu ne wanda idan ya niya zai yi shi sannan kuma idan ya niya ba zai yi shi ba to tunda su ne da kansu suka yi yunkurin cewa za su yi din to muna kyautata son za su yi um, na farko abin da zan yi bayani a kai shine a kamar yadda suka ce za su tallafa mana wajen ganin cewa mun kai watanni aro aro mana watanni da yawa ba mu samu wutan nan ba suka ga ya kamata a ce an tallafa mana mu yan borno so muna farin ciki da wannan kokarin da gwamnatin tarayya ta ce za ta yi kai so sa'annan kuma mu muna ganin wannan ci gaba ne a gare mu sa'annan kuma mun ga kokarin gwamnatin tarayya kuma mun gode mata sosai ubangiji Allah ya taimaka mata da ganin cewa eh ta tallafa mana kamar yadda ta yi bayani sunana dan juma goje to ra'ayina kan wutan nan dai alkawarin da aka yi a yi kokari a cika a cika mana kuma in an yi alkawari dole sai manya sun dan bi baya sun kara bin baya wasu al'umman jihar borno kenan game da farcin da majan matatan man fetur na kasa alhaji Kolo mai likiyar ya yi na game samar da wutar lantarki ta hanyar iskan gas wanda kuma zai kasance irin na farko a tarayyar najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar kuma masu wakiltar al'ummar jihar Tilaberi a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan kare jama'a daga mummunan hare-haren ta'addanci da ke laƙume rayukan fararen hula a 'yan makonnin nan yayin da karɓar haraji da satar ababe ta zama ruwan dare a garuruwa da ke makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ga ƙarin bayani Lura da yadda yanayin tsaro ke kara kazamcewa a baki ɗayan yankin Tilaberi ya sa masu wakiltar al'ummar jihar a majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren masu mulki da na adawa fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa don bayyana wa duniya halin tashin hankalin da ake ciki a wannan yanki da 'yan ta'adda ke sheƙi ayarsu. Honorable Bubakar Umaru na daga cikin masu magana da yawon 'yan majalisar rokoki daga jihar Tilaberi. Waɗannan 'yan ta'adda suna ɗoke mutane da cikin garuruwa suna ɗokewa su tai da su saboda a basu. ba su wata diya bancin doki mutane da suke yi suna amsa zakka zakka cikin gari gari su zo su azar zakka kuma ana ba su bancin suna sata dabbobi masu tarin yawa cikin waɗannan garuruwa na waɗannan yankuna suna ƙone makarantun ne da gidajen lahiya kuma bancin suna ƙone ambutai waɗanda adda abincin talakawa a ciki kuma suna ba da lokaci da waɗannan talakawa su ce musu to ku yi kokari ku bar waɗannan wuraren ko ku yi kokari ku haɗa kuɗi yakin muke zauwa eh, mu amsa. Sabbin salon yakin da 'yan ta'adda ke bullo da su da nufin shammatar jami'an tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso ya sa 'yan majalisar kiran gwamnatin Nijar ta sake dubara kamar yadda Honorable Bubakar Alhaji Abdu Yanikoi ya bayyana mana. Doka ta ɓaci da an ka'aza tana da kyau amma ita ma tana da illata kuma an hana mutane su hau farfaro su waɗannan yan ta'adda masu zakwa suna muna hari a bisa farfaro suke zuwa gari shin moto ya ka illa babba da yawa ma misali waɗansu bisa farfaro ake ɗaukar sa kasu gidan likita ta yi kawo ta rage kasuwanci baya yi da yadda ya kamata gwamnati ya kamata ya ɗauki mataki bisa yan eh, rahoto a ƙara yan rahoto sosai wanda za su zo su gaya ma so za mu abin ke ciki in dai sun zo sun buga ƙyan ta'adda nan ba ma fata maza maza so za mu a cikin ɗan kankanin lokaci su iso a wurin ko ko a tar da jirage za zo su fatattaka da wani mutanen duk wani abubuwan da mun ka kirawo zuwa gwamnati ya diba ya kawo sauƙi zuwa ga jama'a bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin makarantu kimanin 409 da aka rufe saboda matsalar tsaro a nan nijar kashi 92 daga cikin 100 na waɗannan makarantu na jihar tilaberi abinda ke ƙara fayyace girman wannan matsala yayin da aka gano cewa rashin aikin yi ya sa matasa ficewa daga yankin don zuwa cirani a kasashen waje yayin da wasu kuma ke haɗa kai da 'yan ta'adda a matsayin 'yan leƙen asiri ko kuma su shiga sahun mayaka fararen hula kimanin 98 da jami'an tsaro 18 tara ne aka kesta cewa an hallaka a tsawon wata guda kacal a gundumomin bani bangu da torodi da abala da ke jihar talabiri abin da ke kwatanta cewa 'yan ta'adda ba su ɗauki wannan yaƙi da wasa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci sha 16 25 da kuma talatin da 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurka wannan mako zai mai da hankali ne kan halin da kasar afghanistan ta shiga tun bayan da dakarun amurka suka janye daga kasar lamarin da ya sa shugaba ashraf gani da mukarrabansa suka fice daga afghanistan din a gefe guda kuma 'yan taliban suka karbe ikon tafiyar da ragamin mulkin kasar yau mutum da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo afghanistan ta shiga yanayi na rudani inda 'yan kasar suka yi ta tserewa tun bayan da dakarun amurka suka janye a wani mataki da mutane da dama suke bayyana cewa amurkan ta shirya fice wata da kyau ba lamarin da ya sa shugaban kasar ashraf gani ya fice daga kasar har kuma mulki ya koma hannun kungiyar taliban jack sullivan ne mai bada shawara kan sha'anin tsaron ƙasa a amurka the images from the past couple of days at the airport have been heartbreaking But President Biden had to think about the human cost of the alternative path as well. Afghanistan 'yan kwanakin nan babu daɗi. Amma shugaba Biden ya yi nazari ne kan yadda ake tafka asarar rayuka. Inda ya yanke shawarar cewa babu amfanin tsayawa a tsakiyar yakin basasan ƙasar ta Afghanistan. To bayan da Taliban ta karɓe mulki, amurka na ta kokarin kwashe dubban amurkawa da kawayen yin afghanistan da suka taimaka mata jen saki ita ce sakatariyar labarai a fadar white house We are prioritizing uh, a, number of groups American citizens, embassy employees and their families, our locally employed staff, SIV holders. Akwai rukunin mutanen da muka fi mai da hankalinmu a kansu wajen kwashe mutanen da muke yi. Na farko Amurkawa, sai ma'aikatan ofishin jikadancin Amurka da iyalansu, sai ma'aikata 'yan ƙasar Afghanistan da suka taimaka mana, waɗanda za a ba su biza ta musamman, da suka haɗa da masu yin aikin takunta da taimakawa kafafen yada labarai da sauransu. To ya zuwa yammacin ranar Talata, jami'ai sun ce Amurka ta kwashe sama da mutum dubu uku da ɗari biyu ciki har da ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da 'yan Afghanistan da suka taimaka musu inda aka kwashe kusan mutum dubu biyu waɗanda aka ba su biza ta musamman don komawa Amurka. The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport. Jack Sullivan kenan a nan ma yake cewa Taliban ta faɗa mana cewa a shirye suke su ba da kofar da za a fitar da fararen hula ta filin tashin jirage kuma za mu zuba ido muga cewa sun cika wannan alkawari. And we intend to hold them to that commitment. a da ranar talata kungiyar ta taliban ta yi taron manema labaranta na farko tun bayan da ta karbe mulki kakakin kungiyar zabihullah mujahid wanda ya fito bayan jama'a ya ce afghanistan ba za ta zamanto ma'uya ga 'yan ta'adda ba sannan za ta kare 'yancin mata bisa tsarin shari'a musulunci ya kara da cewa kungiyar ta taliban za ta yafe wa duk wani da ya yaƙe ta da kuma kafa gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa zabihullah mujahid ke ne ke cewa ba ma son wani yaƙi muna son zaman lafiya a afghanistan dalilin kenan da yasa aka yi zaman sulhu to lura da irin tarihin kungiyar na kai hare-hare wasu da dama sun dasa alamar tambaya bisa waɗannan alkawura da kungiyar ta taliban ta ɗauka samun haɗin kan kungiyar ta taliban wajen kwace amurkawa da 'yan afghanistan ƙawayen amurka wani abu ne da zai zamanto zakaran gwajin dafi ga gwamnatin biden earl anthony wayne jami'i ne a cibiyar wilson da ke gudanar da bincike don tsara manufofin amurka a kasashen ƙetare. if it looks like there's a, co- a, series of confident processes going forward in all of these issues and other issues like dealing with the yace idan aka ga haske a duk al'amuran da ke faruwa musamman kan abin da ya shafi wata barazana da za ta iya tasowa a nan gaba kan ayyukan ta'addanci misali kan abin da ya shafi yadda za a samu haɗin kai a yankin na ga hakan zai nuna alamun za a samu nasara a gida da waje amma dai ana buƙatar jajircewa da samar da sakamako a zahiri a credible image, um, both at home and abroad, but it's going to take hard work and, and concrete results. Da yammacin ranar Talata, shugaba Biden ya baro wurin shakatawarsa na Camp David inda ya dawo fada White House. Yana kuma fuskantar suka daga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan Republican da na Democrat, waɗanda suka sha alwashin gudanar da bincike kan yadda aka gudanar da janye dakarun Amurka a Afghanistan cikin yanayi na hanzari, wanda shine wani matakin farko da Biden ya ɗauka. kan wani al'amari da ya shafi manufofin amurka a kasar waje jama'a da kuma aka makawo kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kuswara da juli lenz gresham da suka taimaka wajen hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya takaice bari mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta imel. wasiƙar mu ta farko ta ce, ina kira ga gwamna Tambuwal da gwamna Sani Bello da gwamna 'yan rufa'i da su ƙara mai da hankalinsu kan abin da ya shafi tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummominsu. Duba da yadda harkar tsaro waɗannan jihohi ke daɗa taɓarɓarewa inda ba mai kuɗi ba mai iko balantana talaka waɗannan jihohin. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin Lawal Girgir jihar Yobe. ya ce assalamu alaikum voa hausa matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na gurfanar da likitoci masu yajin aiki a gaskiya hakan bai dace ba ya kamata gwamnati ta ɗau matakin sulhu da lalama muddin ana son kawo ƙarshen yajin cikin sauƙi kuma a kan lokaci sai saƙonmu na ƙarshe ya ce assalamu alaikum murya amurka fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku muna fatan wannan sabuwar dokan kasan albarkatun ƙasa da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa hannu ta fannin talakawan kowane yanki ya kuma kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da wani yanki yake yi wa wani yanki. Sako daga amina Adamu Malam Maduri da Dakot Dakot Dunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Kafin mu kammala ga hafis ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice. Wani jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane dubu goma sha takwas ta jirgin sama daga Kabul tun lokacin da Taliban ta karɓa iko. Jami'in wanda ya nema sake sunansa ya ce dubban mutane har yanzu suna ƙoƙari don isa filin jirgin saman Kafafen sada zumunta na Facebook da Twitter da LinkedIn sun sanar cewa sun ɗauki mataki don kara bayanan kwastomominsu yayin da ƙungiyar Taliban take ci gaba da matsakaimin karɓa iko a Afghanistan. Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta a daren jiya Alhamis ya ce, jami'an gwamnatin tarayya Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa ta yi allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaka da babban haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ko kumburin zuciya ga yara matasa ba kamar yadda aka yi tsambani ba a baya. Jaridar Takwas ta ambato wasu majiyoyi da suka nemi a sakaye sunansu waɗanda ba ba su izinin yin magana ba kan binciken da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA take gudanarwa tare da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirin mu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger Wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da mu Ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce da ku mu huta lafiya.